Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawwa bayan Allah ina da jawabi, eh, ina da magana. Rayuwa ta zama abin da ta zama yanzu. Sabida lalacewar rayuwa da aka samu, eh, akwai jarin nan salisu ɗan gidan mayan sunusi, ƙur'ani ya zama ɗan iska. Ka gan shi da ‘yan daba, ka gan shi da kayan sare-sare ka gan shi da kayan komai zai ɗauka yake yanzu sai ya saru wancan shekaran jiya na ya samu wata mai mm, kunin kan wata ga wucewa yaron nan in zan ga mata kokara haka tafi ta watsi ko ita rayuwa ka zama da gaskiya da shi da wannan yaron aminu wallahi tallahi rayuwa ya kamata a duk abin da za ka yi kuma wata magana kake yi kada wani cewa ba da duniya ba da abin da kake faɗa yau lahira za ce ba ko ka gane a yi ai ya yau lahira za ta wani ne magana ta dade ko wani wani magana ɗaya ɗaya sai wani mutum na a dai wani ne magana ɗaya kawai ka saurara kai ba mutumin arziki ne wani irin mutum ka cire mai wuya ka cire mai wuya ka cire mai wuya ka magana a'a kai ba wani shege da magana ta zai ba ma kun ce mun da iska ne yau da zan faɗa muku abin da yake faruwa to ina ce duk wani magana da ne muku na'am ya ba ya rage Qur'ani giyar shi haɗa. Subhanallah. Giya amma ka zaka da musalla. Maye ne ni. Ku kuka da yake jan ku sallah. Maye kuka da yake jan ku sallah. Ba da musalla. Wai ma kake da mutane hankali. Haka muku mutan da limama. Dan maye ne ma kai. Maganin Dan kai.